hukumar gudanar da zaɓe ta matakin jiha an ƙirƙire ta ne saboda ɗaya a rage ma matakin gwamnatin tarayya ƙarfi wajen eh, gudanar da zaɓe da kuma wasu abubuwan da suka shafi harkar demokradiyya to bayan shekaru goma zaɓe a matakin ƙananan hukumomi ya yi kowane zaɓe na kasu a ƙasar nan za ga da cewa zaɓuɓɓuka ƙananan hukumomi ana yin su ne daban-daban a faɗin ƙasar nan kowace jiha tana ayyana lokacin da ta ga ya dace ko ta gamsu ko kuma take da kwanciyar hankali ta gudanar da ta sabban da haka kuma sai aka wayi gari su wa'annan hukumar gudanar da zaɓe mai zaman kanta ta matakin jiha gwamnatocin jihohi suna juya wannan hukumar zaɓe yadda yadda gwamnatin tarayya ke juya eh, hukumar zaɓe ta ƙasa ko mutanen da ke matakin ƙananan hukumomi sun kai ga cewa ba ba su ma da bukatar su fito su yi zaɓe saboda sun san da cewa tun ne a zaɓe ga inda hukumar zaɓe take wannan yunkuri da ita majalisar tarayya ta yi na soke wa'annan hukumomin zaɓe na matakin jihohi wani hubbasa ne wajen mai da 'yanci da ƙarfin kawo gwamnati a ƙaramar hukumar mulki daga gwamnatin jiha zuwa ga mutane na kuma zanta da wasu 'yan Najeriya da mafi yawan su suka bayyana ra'ayin goyon bayan matakin 'yan majalisar. Sunana Usman Muhammad Benji, su hukumomin zaɓe na jiha, ni dai ga ra'ayi na ba su da wani tun dori. zaben ƙananan hukumar da ake kama naɗi ɗaya na Abinda gwamna ko gwamnatin jiha kaso mai ci shi na za so amma yanzu idan ya zan hukumar zaɓe ta ƙasa ita za ta gudanar da zaɓe na ƙananan hukumomi to ana tsammani a samu canji mai ma'ana Suna na sidi aliyu lamido bisa hakikanin gaskiya abinda suka yi na ji daɗin shi kwarai da gaske domin wannan hukumar zaɓe na jihohi sun zama kamar wani gida ne wanda aka gina na tafka iyaka in gwamna na da ra'ayi na shi ɗauko mutum shi aza ko bai cancanta ba su ɗauko shi su aza haka kawai gwamna zai ce wa mutum zai ma chairman ko zai ma kansila ba a bari mutane su zaɓi wanda suke zaɓi. a sunana ibrahim nasir bai yi daidai ba ku wa'annan hukumomin zaɓe na jiha a basu su gudanar da zaɓunan su na ƙananan hukumomi domin su an nan kusa ga jihar nan ko menene da an ɗauko nan za a zo gare su abinda talaka zaɓa zai biyo ya zo ya ga yadda an kai da shi har ya ga sakamakon abin da ya zaɓa. wasu 'yan najeriya kenan ke bayyana ra'ayoyinsu akan matsayar majalisar wakilai wakilai ta tarayya na goyon bayan rusa hukumomin zaɓe na jihohi a Najeriya